ayyukan 'yan bindiga na ci gaba da tunzura 'yan najeriya abinda kan kai wasu lokuta ga jama'a su ɗauki doka da hannu irin haka ne ya faru a sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya a makon da ya gabata inda jama'ar gari tare da masu aikin tsaro na sakai suka yi wa wani bafulata ne kisan gilla da sunan cewa shine charande jagoran barayin da ke addabar jama'ar yankunan illela gwadabawa da wasu sassa da ke gabashin sokoto to sai da kungiyar fulani ta ƙasa ta mayar ta allah ta kara akan cewa abin da aka yi ɗaya ne daga cikin jerin ayyukan cin zarafi da ake yi wa fulani sunana bello aliyu gotomo kuma ni national secretary general ne na miyatti allah ta najeriya wani kashin gilla da aka yi ma mutanenmu abin ya wuce wuri shekaran jiya akwai wani fulatanin mu na asara sarkin fulani asara yana kan hanya zai shigo sokoto aka tare shi nan bakin kware garin kware aka kama shi aka kai shi gane aka kashe shi kuma aka yi guntu-guntu na naman shi yau in an kashe sharan bidin nan tunda an ce shugaban yan daba ne shugaban ai mu ma rawa za mu yi mu murna kuma mu yi shagali cewa dan ta'adda an kashe shi amma wannan dai da aka kashe shi garin jiya sarkin fulani shehu asara ne wanda an naɗa shi sarkin fulani inda yana da wata mugunta ba za a naɗa shi ba na tuntuɓi wani mazaunin garin akan ko suna da tabbacin barawun ne aka kashe a to mu yan sa kai su haka mu suka zo da shi suka ce shine to shine mutanen gari su aka kashe shi ba ku tsaya muka bincika ba kawai da 'yan sa kai suna kawo suka ce shine sai aka yi mai wannan aikin a wace mutane suna kashe shi ba to yanzu wani yanayi ake cikin nan giga ne da kuma can yanzu yanayin da ma ake ciki ga barayin nan sun taho sun kashe muna mutane sun yi mutum takwas yanzu yanzu magana da ake ciki a ina nan giga ne nan bakin garija nan akwai wani dan daji nan kauyen giga ne da yamma ga giga ne nan yanzu haka nan ina bakin asibiti ne wurin ganin wani ba Allah da sun kalbi har wayo na tuntubi daya daga cikin shugabannin al'umma a yankin wanda baya so a ambaci sunansa wanda ya ce tabbas barawon ne aka kashe duk da yake daga baya suna jin kananan maganganu na cewa ba shine ba na tuntubi rundunar 'yan sandan Najeriya akan wannan batun inda mukaddashin kakakinta a jihar Sokoto ASP Ahmad Rufa'i ya bayyana cewa officially haka babu wanda ya zo ya yi report din cewa ba wancan in ta'adda ne an kashe ba kaga su police cannot even tell you wancan eh, Charambi aka ce mai ko Charambi da aka cewa an kashe. A police ba san shi da huska ba, vigilante suka yi wannan action din kuma without all effort mu abun ga ne amma kaga ba mu samu ba saboda ni aka ce mai kamar yadda ni gaya ma officially ba mu da wani abu da zai da poncin wannan. But an kashe mutum yes quite honest. an kashe kamar da an saba dai ana kai bincike da sauran abubuwa we are still on the matter ƙungiyar mayar ta Allah dai ta ce yanzu haka fulani suna fuskantar barazana a wasu sassan Najeriya domin ba da jimawa ba an hallaka wasu fulani makiyaya su goma a wani yanki na jihar Neja. Aka tare su a Mashego Local Government yara guda goma sha ɗaya mm. suna tare da garge takwas na tumaki garge uku na shanu. Aka kama su duka aka kashe su aka bar guda ɗaya kuma duk yaran mu ne na nan mm. Sokoto. Masana na ganin cewa wannan lamarin idan ba a kula cikin hanzari ba yakan iya kai ga haifar da mummunan matsala fiye da yadda take yanzu. Akan hakan ne ma kungiyar ta ce za ta tunkari mahukunta da neman ɗaukar matakan da suka dace domin takaita matsalar. Muhammad Nasir muryar Amurka daga sokoto a najeriya